يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وصاحبها في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا uku a watan safar a wannan shekara ta 1440 daidai bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam yinin da ya dace da goma sha uku a watan goma a shekara ta 2018 miladiya in ba ubanta ba yau yini ne wanda muke karatun wannan littafi mai albarka mai suna raf'ul malam anil a'immatul a'lam na babban malamin nan mai suna ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya wanda aka haife shekarar hijira na 661 ya mutu a shekara ta 728 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shine darasinmu na biyu a cikin wannan littafi mai albarka ah, darasin farko ya gabata a muqaddima ko mu ce tarihin wannan babban malami a yau ne insha Allah za mu fara karatu cikin abin da ya rubuta a wannan littafi mai albarka kafin nan ina sanar da ɗalibai insha Allah ranar ranar litinin mai zuwa za a fara karatun alaƙaisu wasitiyya a alaƙaisu tahawiyya al'aƙida al-tahawiyya wanda malam khamis muhammad yusuf zai karanta insha Allah ranar litinin ko don ranar litinin sha Allah za a rika karatun wannan littafi mai albarka littafi ne mai kyau kwarai da gaske na haka waɗanda ba su da shi su yi ƙoƙarin su mallaka waɗanda suke da sharhin su ƙoƙarin su zo da shi wanda zai yi karatun kuma kowa ko da dama cikin ku sun san shi mutum ne mai ƙoƙari kwarai da gaske mutum ne mai hazaƙa ɗalibi ne na ilimi wanda insha Allah za a amfani da abin da za a ji daga bakinsa kuma a halin yanzu ko in ce ya kammala karatun digiri ɗinsa na uku a sudan muna jiran kyakkyawan sakamakon shi da ya fito muna mashi fatan alkhairi da haka ɗalibai su ƙoƙarin su mallaki wannan littafi allah ta'ala ya mana jagoranci malam ya ce alhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga allah ala ala'ihi a bisa ni'imominsa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ina mai shaidawa babu abun bauta da cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya la sharika lahu fi ardihi wala fi sama'i ba shi da abokin tarayya a cikin ƙasarsa ba shi da abokin tarayya a cikin samaniyarsa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shaida annabi muhammad bawansa ne manzansa ne wa khatimi anbiya'ihi kuma cikamakon annabawansa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi salati ya tabbata a gare shi da alayen gidansa da sahabbansa salatan da'ima salati madawwami ila yawmi liqa'ihi har zuwa yinin gamuwa da shi wa sallama taslima kuma aminci ya tabbata a gare shi a harshen larabci lafazin alhamdu ana cewa as-sana'u kyakkyawan yabo ko as-sana'ul jamil kyakkyawan yabo wanda lafazin alhamdu a Hausa yana daukar yabo godiya da abin da ya kama da irin wannan amma idan larabawa suka ce alhamdu abin da suka nufi shine yaban da bawa zai ga ubangijin da ya halicce shi yabo wanda kadai babu aiki a tare da shi wannan shine alhamdu yabon da zai fito daga baki da kalmomi kyawawa wanda mai yaban bai garwaya wannan yaban da wani aiki ba amma aka ce a shukuru wasu godiya ita irin wannan godiyar ita ce godiyar ta garwayu bayan faɗa aiki ya garwaye tare da ita da fata ana ganewa aka ji inda aka ji alhamdu yabo ne na fatar baki ka yabo ubangiji a bisa wata ni'ima da ya yi maka da inda aka ji ashukuru yabo ne na baki tare da aiki a bisa wata ni'ima da ubangiji ta'ala yi wa bawansa shi ya sanya dangane da kalmar ta biyu a shukuru ubangiji ta'ala yake ba mu labarin annabi dawud da mutanen da ke masa aiki allah ta'ala ce i'malu ala dawud da shukura wa qalilun min ibadiyash shakur allah ce i'malu ala dawud da shukura ku nuna godiya ta hanyar aiki ga dangin gidan annabi dawud dan ya amfani karma al'amal i'malu ku aikata ga dangin gidan annabi dawud da shukura godiya ku yi aiki dan ku nuna godiya ku a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake hadisin na na aisha hadisi ingantacce take cewa wata ranar manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi tsayuwar dare ta kai har tafin kafarsa suna kumbura suna tsagewa saboda yawan tsayuwar dare yana sallah yana wa Allah ta'ala godiya ta zo gare shi ta tausasa masa ko ta tausaya masa a bisa aikin da yake aikatawa shin ba zai takaita ba bayan ubangiji ta'ala ya gafarta masa abin da ya gabatar da wanda ya jinkirta bai gabatar ba to amsa da ta fito bakinsa sai ce a fala a kuna abdan shakura yanzu aisha ba zan zamo bawa mai godiya ga Allah ba da fatan kuna ganewa kun ga godiyar da yake nuna wa Allah a bisa ni'imar da ya masa shine mai ya tsayu a cikin dare da aiki yana nuna godiyarsa a gare shi don haka ake fahimtar cewa duk aikin da yake garwaye duk godiyar yake garwaye da aiki ko yaban da yake tattare da aiki ana kiran shi a ashkuru amma abin da mutum zai faɗa da fatar bakinsa don ya yi ba Allah ta'ala ya yi tasbihi ya yi hamdala ya yi tahalili da abin da ya kama da irin wannan ana kiran shi alhamdu da fatan muna ganewa to yayin da ubangiji ta'ala ya fahimci cewa babu wanda zai gode masa haƙiƙanin gode masa sai ya gode wa kansa da kansa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin da fatan muna ganewa to wannan yabo da godiya kyawawa sun tabbata ga Allah ta'ala ala ala'ihi a bisa ni'imominsa ni'imomi daban-daban ubangiji ta'ala ya yi wa ɗan adam ni'imomi da yawa ni'imar magana ni'imar gani ni'imar shaƙa ni'imar taunawa ni'imar taɓawa ni'imar tafiya ga sunan waɗanda ba su da iyaka ubangiji ta'ala ce wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha idan kuka ce za ku lissafa za ku ƙididdige ni'imomin da ubangiji ta'ala ya muku ba za ku iya lissafe su ba suna da yawa da fata an gane to mu yi godiya ga Allah a bisa irin waɗannan ni'imomi da ya a gare mu babu wata ni'ima da ubangiji ta'ala yayi a gare mu face dan mu gode masa mu bauta masa mu bi umarninsa mu nisanci hane-hanensa kar mu juyar da waɗannan ni'imomi da ya a gare mu don ƙoƙarin saba masa da waɗannan ni'imomi idan muka yi hakan sai ubangiji ta'ala ya kama mu da laifi sa'annan duk yadda ɗan adam zai yi ibada da waɗannan ni'imomi da Allah ta'ala ya yi masa na ji da ilimi da lafiya da kaza da kaza ba zai yi haƙiƙanin godiya gare shi ba ba zai cancanci rahma da ni'ima don wannan ibadar da ya idan tun da aka haife ka ke ruku'i baka ɗago ba sai da ubangiji ta ala ya karɓi rayuwarka ba za ka gode wa Allah haƙiƙanin godiya a kan ni'imar da ya maka ba ba za ka ce don wannan abun ka cancanci samun rahamarsa ba sai dai idan ubangiji ta ala ya ji kanka ya tausaya maka ya lullube ka da ni'imarsa da rahmarsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin sa da yake ingantacce yake cewa ɗayan ku aikinsa ba zai shiga da shi aljanna ba wani sahabi ya ce har kai ya manzan Allah ce har kai ya Allah manzan Allah ce har ni illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu sai fa idan ubangiji ta'ala ya lullube ni da wata rahama daga wajensa sannan zan samu shiga aljanna da fata ana ganewa da haka kar mutum ya yi alfahari da wani nau'in godiya da yake wa Allah a bisa ni'imar da ya masa shi dai ya fatan Allah ya karba ya fatan Allah ya sama mashi rahama da shiga aljanna sanadiyya wannan aiki da yake aikatawa yana cikin littafin imamu Bukhari hadisi da ya zo ingantacce ubangiji ta'ala ya karɓi bawa bawa da yake salihi yake ayyuka kyawawa rana ko ubangiji sai ya tashi wannan bawan ya ce ka je aljanna saboda rahmata da fata an gane sai ba wani ta bal bi amali ya rob a aikin da na yi da ƙoƙari na a duniya saboda shi zan shiga aljanna ubangiji ta'ala ya umarni a dawo da shi aka lissafa ni'imomin da ubangiji ta'ala ya masa a ni'imar gani kawai ta ibadar da ya ta shekara saba'in dan an ce ya koma ya ƙaurace wa al'umma ya je kan tsibiri ko tsauni ya zauna babu abin da yake sai ibada sai da ya shekara saba'in a duniya aikin da yake kenan amma da aka karɓi rayuwar shi wancan abin ya gudana tsakanin shi da ubangiji da aka dawo da shi duniya sai aka iske ni'imar gani kaɗai da ubangiji ta'ala ya masa sai da Allah ta'ala ya biyo shi ba shi ba a gama da gani ba balantana a je hanci a je baki a je kunne a je hannu a kaza sai ce bal bi rahmatika ya rab ya ubangiji in shiga aljanna don rahmatika ya ubangiji sai Allah ya kai shi aljanna naka babu wanda zai shiga aljanna don wata ibada da yin ubangiji wannan dan a nuna maka duk abin da za ka yi a bisa wata ni'ima da ubangiji ta alama kar alfahari da fata an gane kar dan adam ya zamo Allah mai muwafaqar yin wani aiki ya zamo yana alfahari da wannan aikin da Allah mai muwafaqa kana iya tsayawar dare kar ta zamo abin alfahari a gare ka ka rika jin kai fa larura ce ta sa kake rayuwa da mu ba dan haka ba kai wani karamin mala'ika ne kar ka zamo kana aswaki Allah ya maka muwafaqar yin aswaki karka jin kai fa daban kake kai fa kana ganin aljanna kai tsaye ko kuma Allah ya maka muwafaqar azumin nafila da abin da ya kama da irin wannan ka sani dukkanin waɗannan ba za su kai ga rahmar ubangiji ba sai fa idan ubangiji ta'ala ya lullube ka da rahmarsa da fata an gane kun ga duk wannan zai hana dan adam ne girman kai to yabo da godiya sun tabbata ga ubangiji a bisa waɗannan ni'imomi da yayi wa ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa babu abun bauta cancanta sai Allah wahdahu shi kadai shaidawa ka tabbatar a faɗe da ƙuduri da aiki babu wanda ya cancanta abota masa sai Allah abin da za mu faɗa a nan kawai shine lafazin ashhadu da hamzar ya fi lafazin nashadu da nunun imamu ibn taymiya na cewa saboda kalmar ashadu shaidawa ta cewa babu wani abun bauta cancanta sai Allah wani baya yi wa wani wani kuma baya ɗauke ma wani da fata ana ganewa dan na shaida da cewa babu wanda ya cancanta abota masa sai Allah ba zai ɗauke wa ɗaya daga cikin ku anan ba kowa sai ya hakan kowa sai yayi furucin yayi kudurin kuma ya aiki akan haka da fata muna ganewa bal ma na ganin cewa lafazin nashhadu a ruwaya yana da rauni lafazin ashhadu shi yafi dacewa to kun ga da bangaren ma'ana da isnadi lafazin ashhadu yafi dacewa babu wani bauta da cancanta sai Allah yace wahdahu shi kadai la sharika lahu wanda ba shi da abokin tarayya tunda an ce wahdahu tunda aka istisna'i aka kawo wahdahu wannan sai ya nuna la sharika lahu ta'kidi ne kamar yanda wahdahu shi ma ta'kidi ne da fata an gane dan a karfafi ko a kore duk wani abin bauta ce ga Allah Allah larabci idan ka ce la ilaha illallah suka ce ababe guda biyu kake faɗa ka kore babu wani abin bauta da cancanta sai ka ce illallahu sai ka tabbatar da bautar ga Allah shi kaɗai yin hakan na nuna ka keɓanci ubangiji da wannan bautar banda waninsa don istisna'i ne zo a bayan nafi wanda yake nuna alhassur takaituwar bautar da cancantar ga Allah ta'ala shi kaɗai to kun ga idan wahdahu ya zo baya yana karfafar illallahu ne haka nan idan la sharika la ya zo baya yana karfafar wahdahu din ne da fata ana ganewa na ka malamai suna yin wannan don su tabbatar ko su karfafi lafuzan su don su nuna babu abin da dace abota masa ko wanda ya dace abota masa sai ubangiji ya ce fi ardihi a cikin kasar shi a ban kasa babu wanda ya cancanta abota masa sai Allah wala fi sama'ihi haka nan a cikin sararin sa. babu wani bauta da ya dace bauta masa sai Allah din yanda dan adam ya kai ga ilimi bai cancanci bauta ba ko da iliminsa a bisa kaddarawa zai kai ilimin manzanni ko annabawa wannan abin da ya samu bai cancanci bauta ba yanda su annabawan da manzannin ba su cancanci bauta ba dan wannan ilimin da ubangiji ta'ala ya ba su su ba su ce su sun cancanci bauta ba ballantana a jingina bautar izuwa gare su babu wani manzo ko annabi da ya ce mutanen su bauta masa وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون الله تباب وانا النبي وإذا أبنجي تعالى يوحي للتافي أقريش كون ساقو يتي والأمة دا أتتوروش أتكنسو كونوا عبادا لي من دون الله فزموا باينا كبر أبنجي باب وانا النبي دي دو دا إيران وانا ساقوه da fata ana ganewa haka na a cikin sararin samaniya babu wani mala'ika ko mun kusancinsa da Allah kamar mala'ika jibril da ya yi da'awar cewa shi abin bauta ne tare da ubangiji na haka Allah ta'ala shi kaɗai yake a ƙasar shi shi kaɗai yake a samaniyarsa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shaida annabi muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ne bawan Allah ne kuma manzansa ne kenan manzan Allah ba ubangiji bane a abauta masa bawa ne shi ma bauta yake a gare shi bauta yake ga ubangiji subhanahu wata'ala shi karan kansa bai da'awar shi ubangiji bane dan haka jingina manzon Allah allantaka wannan kuskure ne babba zalunci ne makwarar zalunci kuma rashin ilimi ne makwarar rashin ilimi da fata ana ganewa domin jinginawa wani abin bauta allantaka wanda yana nuna jahiltar haƙiƙanin larabcin alƙur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam babu wani larabci wanda yake kore dingina ubangiji allantaka ko wani abu da shi kaɗai yake ɓanta da iliminsa face idan ubangiji ya zo faɗar larabcin sai ya katange ko'ina ya hana komai shiga ya hana a fahimci hakan ga waninsa sai shi shi kaɗai da fatan kuna gane abin da nake nufi duk inda ubangiji ta'ala yake ƙoƙarin tabbatar wa kansa da ibada an gane da bauta sai ya larabcin da zai hana a fahimci cewa wannan abin ya cancanta ga waninsa kuna ganewa duk inda ubangiji zai yi bayanin cewa wani ilimi ya keɓanta da shi shi kaɗai wani bai isa ya yi da'awar wannan ilimin ba to yayin faɗar wannan ko bayanin wannan sai ubangiji ya yi larabcin da zai hana a fahimci wani na da irin wannan ilimin amma fa ga wanda ke fahimtar larabcin yayin da baka fahimtar larabci sai kai kokarin ka shigo da wani dan kaga cewa ko kaga ka bashi wancan haƙƙi misali Allah yake cewa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa har zuwa ƙarshe wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha abin da ya kama da wannan inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu ghaitha wa lahu ma fil arham idan muka dau wa indahu mafatihul ghaib inda a larabci suna kiran shi az-zarf zarf ne da fata an gane wanda in aka fara magana da azzarf da larabci ko jari da majruri yana nuna taqdimi da ta'khiri dukko larabcin da ya nuna taqdimi da ta'khiri yana nuna al-hasr wal qasr larabcin da ya nuna hakan yana nuna ka fahimci yana hana ka fahimci wani abu wajen abin da ake son ka fahimta barin ƙara bayani ubangiji ya ce wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa a ɗan larabci na mubtadi'ai an gane beginners ila wani ce mafatihul ghaibi indahu wanda an kai hakan kuma kai larabci ba wanda zai ce ba kai daidai ba mafatihul ghaibi indahu amma sai Allah cikin hikimar sai yake amfani da wannan salon sai ce wa indahu sai kawo mafatihul ghaibi yace kuma la ya'lamuha illa huwa kuna ganewa to fadar hakan sai ya nuna takaituwar abin da zai biyo baya gare shi shi shi kadai Allah ta kuna ganewa wa indahu mafatihul ghaib suka ce da ya ce mafatihul ghaib indahu da yiwar a fahimci mafatihul ghaib inda ghairihi amma cikin hikimarsa sai ki faɗar hakan dan ya hana maka fahimtar cewa akwai waɗannan mabuɗan a wajen waninsa da fatan muna ganewa da ya ƙara matsawa gaba subhanahu wata'ala sai ce la ya ha? illa huwa ya kawo la nafiya jins kuma ya je istisna ya ce illa huwa kuma ya kawo zamiri bai kawo suna ba don ya fi karfi a larabci babu wanda ya san waɗannan illa huwa sai shi shi kaɗai. Allah subhanahu wata'ala da fata an gane to duk waɗannan yayi wannan salon ne don ya nuna maka a gundarin larabci ma zai hana ka fahimci akwai waɗannan ilimin a wajen waninsa amma yau sai a waye gari wani na cewa akwai kaza a wajen wani ya san wani ya san lokacin za a yi kaza ya san kaza ya san kaza kun ga larabcin ya karyata shi da fatan muna ganewa Ke san ya muka ce akwai nau'i na jahilci da dukkanin mai jinginawa wani Allah wani haƙƙi na Allah subhanahu wa ta'ala inda ya san larabci la'alla ba shi yasa malaman da suka san larabci suna kokarin yin uslubin da zai kore haka ko imamu suyuɗi a cikin alfiya farko yace lillahi hamdi wa ilaihi astanis lillahi hamdi yabo da godiya na ya tabbata ga Allah shi kadai sai kawo lillahi jari da majruri sannan ya kawo alhamdu din shi yasa ibn hajar a muqaddimar shi ta bulugul maram in za ku yi tunawa bai ce as'alullaha ba da ya gama sai ce allaha as'alu don ka fahimci ba bai roƙon wani bai neman agajin wani sai allah ta'ala da fatan ana ganewa duk wannan uslubi ne don ya tabbatar maka da tauhidin mai faɗa wannan na nuna faɗin ilimin mai ilimi wannan na nuna kuma ainihin fahimtarsa a babin tauhidi allah ta'ala ya samu dace na haka manzan allah bawa ne na allah manzansa ne ya fi son wannan title ɗin ya fi mashi komai da za a ambace shi da shi shi yasan ya hata alfaza zai ke cewa ubangiji ya bashi zabi sai zabe zamo bawansa fa khayyarahu fakhtara an kana abdahu shi ya a cikin muslim da bukhari yake cewa la taturuni kama ataratin nasara ibn maryam fa inni abdullahi wa rasuluhu fa qulu abdullahi wa rasuluhu kar ku yaba mani ku kai ni matsayin da ban kai ba kamar yadda nasara suka wa isa dan maryam ni bawan Allah ne manzan Allah ne ku ce bawan Allah manzan Allah wannan ya ishe ni sallallahu alaihi wasallam wa khatimi anbiya'ihi malin ce sannan kuma shi annabi cikamakon annabawan ubangiji ne annabawan da Allah ya aiko annabi cikamakon su ne bayan shi babu wani manzo ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin fata an gane ba mahaifin ɗaya daga cikin mazajenku ne ba sai dai manzo ne na Allah kuma cikamakon annabawa khataman nabiyyin ko dai zamo khataman nabiyyin ko khatimin nabiyyin in ya zama ismul ala abinda aka rufe manzancin da shi ko kuma shi karan kansa ha cikamako ne na annabawa babu wani annabi bayana kamar yadda annabin ya faɗa la nabiya ba'di bayana babu wani annabi abin da zai tabbatar da wannan faɗa ta malam yana haka hakaito ko hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yake cikin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa misali na da misalin annabawan da aka aiko kafin ni yake cewa kamar misalin mutumin da ya gina gida ne kyakkyawan gida mutane suka haɗu suna kewaye wannan gidan don kyawun wannan gidan kyan shi ya kai matuƙa ya kai duk inda ya kai amma akwai wani mawubi'u labina haka ya kira shi a hadisi wani wuri da bai wuce inda za a sa bulo guda ɗaya ba a toshe wannan wajen an bari ba a toshe ba kowa zai kewayo sai ce ka gidan nan ya kai matuƙa ga kyawu ina ma za a samo bulo guda ɗaya a toshe wannan wajen ai da shi ya kai dai inda yake wato nan kaɗai ne aibin wannan gidan kowa ke kewayo sai ya faɗi wannan zancen sai annabi yake cewa to ana tilkan labina wa ana khatimun nabiyyin to ku sani ni ne wannan bulan guda ɗaya da in an kawo za a toshe wannan wajen kuma ni ne cikamakon annabawa kenan da wannan bulan shari'ar mu tafi kowace shari'a kyawu da wannan bulan ne kuma annabi ya zama cikamakon annabawa da haka yake cewa la nabi ya ba'di babu fa sauran wani annabi bayana sai dai makaryata ad-dajjalun kowa ya ce annabi ne kowa ya ce annabi ne kowa ya da'awa annabtaka amma kana kallon shi yana da wata ko wasu sifofi ba iyaka waɗanda suke ƙaryata shi Allah ya kiyaye to annabi cikamakon annabawa ne sallallahu alaihi wa ala alihi salati tabbata gare shi da kuma bisa alayensa dangin gidansa kenan wa ashabihi da sahabbansa salatan da'ima salati madawwami ila yawmi liqa'ihi har zuwa yinin gamuwa da Allah wa sallama taslima da kuma aminci aminci wa ba'du mala ce bayan wannan yabo da godiya ga Allah da salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam fa yajibu alal musulmi ya zama wajibi ga dukkanin musulmai na lura wata nuska musamman waɗanda ake bugawa yanzu suna da unwani akwai wani hedin da aka yi a wannan gabar an gane ina ganin akwai wani hedin amma mu namu kam da yake dan kwana biyu babu haka wannan unwanin ku sani marubuta ne masu kuma littafin aiki suke mashi don su isar da kyakkyawar ma'ana ba laifi ba ne ba zai saba wa rubutun littafin ba suna sawa ne don su fito da abin da malam ke kokarin ya bayyana in kun ji ban karanta wannan unwanin ba babu komai a fata an gane fa yajibu alal muslimin <clears throat> ya zama wajibi ga dukkanin musulmi baki daya بعد موالاة الله تعالى ورسوله sallallahu alaihi wa sallam. bayan nuna jibinta ga Allah ta'ala da kuma nuna jibinta ga manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ya zama wajibi gare su muwalatul mu'minin su jibinci muminai kama na taqa bihi alquran kama inda qur'ani ya furta kamar inda qur'ani ya faɗa kenan ibada ce mutum ya jibinci Allah ibada ce mutum ya jibinci manzansa kamar yadda yake ibada ka jibinci wanda yake mummini a cikin al'umma jibinta shi ne ka nuna soyayya a gare shi ka kusanto da shi zuwa gare ka ka taimaka masa jibinta ga Allah ka bauta masa kai masa ɗa'a. jibinta ga manzansa ka karɓa abin da ya kawo kai ibada a kan haka jibinta ga sauran bayi shi ne ka so su ka kuma taimake su da fata an fahimta ubangiji ta'ala yi maganar walittaka walittaka walittaka a cikin qur'ani ayoyi da yawa mafi shahara da muke karantawa Allah na cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun lalle waɗanda suke waliyan ubangiji suka jibinci Allah Allah jibince su babu tsoro gare su ba sa bakin ciki sune alladina amanu waɗanda suka yi imani wa kanu yattaquna suka kasance suna taqawa suna tsoron Allah subhanahu wata'ala suna kiyaye ainihin dokokinsa ubangiji ta'ala ya kira masu imani a ayar ma'ida ya ayyuhal ladina amanu لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين يتفنى تيوا هل عندك إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani la tattakhidul yahuda wan nasara awliya kar ku riki yahudu kar ku riki nasara kiristoci waɗanda za ku jibinci al'amarinsu ba'dhum awliya ba'd sashen su masu jibintar sashe ne wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum wanda ya so su ya taimaka musu ya so abin da suke akai shi ma ya faɗa daga cikinsu ma'ana gobe kiyama Allah zai tashe shi tare da su to Allah ya ci gaba da bayani fataral ladina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'ira za ka ga wanda a zukatansa akwai cuta ta munafinci ta raunin imani suna gaugawa ga waɗancan yahudawa da kiristoci da aka hana ku nuna soyayya ku zuwa gare su suna cewa muna yin wannan ne nakhsha an tusibana da'ira kada wata musiba ta same mu kada wata annoba ta sauka a gare mu daga wajensu da dama al'umma a yau abinda wasu suke faɗa kenan uzurinsu na bin waɗanda suke yahudawa uzurinsu na bin abinda kiristoci suke a kai musamman a ɓangare na shugabanci da jagoranci in ba mai haka ba sun fi ƙarfinmu suna da kaza suna da kaza muna tsoron kansu cutar da mu a cikin rayuwarmu da addinin naqsha an tusibana da'ira fa asallahu an ya'ti bil fathi aw amrin min indihi fa yusbihu ala ma asabu fi anfusihim nadimin har zuwa dai inda muke son mu je Allah ce inna ma waliyukumullah to duk watsar da yahudawa watsar da kiristoci sana kadai waliyukumullah ubangiji ta'ala shine madabincin lamarin in kuka mashi da'a kuka yi kyakkyawan imani zai kare ku daga yahudu zai kare ku daga kiristoci da fata ana ganewa wa rasuluhu manzansa shine madabincin lamaru wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata da waɗannan da suke tsaye da sallah wa yu'tuna zakata suke ba da zakka wa hum raki'un suna masu sallah sai Allah ce wa man yatawalla Allah wa rasulahu duk wanda ya jibinci Allah da manzansa wallazina amanu da waɗanda suke masu imani to fa inna hizballahi humul ghalibun runduna ko fati na ubangiji sune masu samun galaba ranar gobe kiyama ko duniya da lahira ku za haka malam ana cewa ya zama wajibi ga dukkanin musulmi bayan nuna jibintarsa ga Allah da manzansa ya kuma nuna jibintarsa ga suwa ga mu'minai da fata ana ganewa yanda Allah ta ce waliyinsa Allah kai ma waliyinka Allah inna waliyyi Allahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla as-salihin da fata ana ganewa Da haka malam ke cewa ya zama wajibi ga musulmai su ma su nuna soyayya su ga bayan Allah masu imani kama na baka bihi alquran kaman da alqur'ani ya faɗa shine ayat da muka karanta wa man yatawalla Allah wa rasulahu wal ladina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun khususan ulama mala yace musamman ma malamai daga cikin su wajibi ne mu nuna soyayyan mu ga waɗanda suke malamai daga cikin mu Allah ce alladina hum malam ya ce allazina hum warasatul anbiya waɗanda su ne magadan annabawa malamai a cikin al'umma su ne magada annabawa kaman yadda ya zo a hadisi wannan wani ƙiɓa ne na hadisi wani yanki ne na hadisi malam ya kawo don ya ishara zuwa ga hadisin shi a karan kansa dalilin da ya ce musamman malamai dan su ne magada annabawa su suka gaji ilimin da annabawa suka zo da shi malaman kowace al'umma su ne magadan ilimin da annabin nan ko manzan ya kawo a cikin wannan al'umma malaman wannan al'umma su ne waɗanda suka gaji ilimin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi kuma suka tsaye suka yi aiki gwargwado to da haka shi yasa suka cancanci jibintar al'amarinsu a so su a taimaka musu dukkanin abin da suke da buƙatar taimakonsu a rayuwa sun cancanci hakan sama da gama garin mumminai domin darajar wanda yake mai ilimi tsoriya take akan darajar wanda ga ilimin ga imanin babu ilimi shi sanya Allah a cikin suratul mujadala da yake yaba musu yake cewa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ubangiji na daga darajar dukkanin masu imani daga cikin ku ku musulmai sai ce walladhina utul ilma darajat amma waɗanda suke da ko suke ma'abuta ilimi ana daga darajar su zuwa darajoji masu yawa tsoriya a bisa darajar masu imani kenan suna cewa an yi zikirul khasi ba'da al'ammi duk mai imani mai daraja ne sannan mai ilimi na da wata daraja a bisa daraja shi wannan mai imani ibnu kasir yayin tafsirin wannan ayar yayi kokarin ya kawo hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam yace wata ranar sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam masu daraja waɗanda suka shiga musulunci a farko waɗanda sun shiga musulunci kafin fatko makka suka shigo masallaci wani lokaci bayan manzan Allah ya fara ba. sahun gaba shine wajen zaman su amma sai sahun gaban ba su mike sun ba su wajen zama ba suka tsayu har sai da manzo sallallahu alaihi wasallam ya musu bayani ya kuma umarce su da su tashi wa idza qilan shuzu fanshizu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat in an ce ku tashi ku bada wajen zama gare su ku tashi ku bada wajen zama gare su lalle Allah na daga daraja dukkanin masu imani da ku da su kuna da daraja amma wallazina utul ilma darajat waɗanda aka zo wa ilimi suka zo da ilimi kyakkyawa na da tsoriyar daraja akan daraja duk wani mai imani da fatan muna ganewa dan haka shi yasa ma nace khususan lil ulama lalle a jibinci muminai musamman masu ilimi daga cikin su saboda allazina hum warasatul anbiya waɗanda su ne magada annabawa wannan hadisin kafir ibn qais ne da dama ashabu sunan da masu musnad da sauran sun ruwaito hadisin hadisin na da tsawo ya kai ya kawo wajen malaman hadisi amma dai hadisin ya hasan wasu ce hasan da ghairi wasu ce hasan ne albani ya hasana shi cikin at-targhib littafin sa at-targhib wa at-tarhib at-targhib wa tarhib hadisin kafir ibn qais yake cewa kuntu jalisan ma abid darda fi masjidi dimashqa wata rana ina zaune da abu darda sahibin annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacin dimashq fa atahu rajulun faqal sai wani mutum ya zo wa abu darda yake cewa ya abu darda ya kai abu darda inni ataituka min madinatin rasul sallallahu alaihi wasallam na zo maka ga birnin manzo صلى الله عليه وسلم في حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم saboda wani hadisi da na ji kana faɗa cewa ka jiyo shi daga manzo sallallahu alaihi wasallama ne faƙala abu darda sai abu darda ya ce amma ji ita li hajatin shin yanzu ba wata bukata ce ka zo nan ba amma ji yanzu ba wani fatauci ko kasuwanci ya kawo ka ba amma ji ita illa li hadisi alhadith yanzu baka zo dimashq ba sai dan wannan hadisi qala na'am wannan mutumin yace haka ne babu kasuwanci babu wata bukata saboda hadisi guda ya taso madina ya tafi sham dimashq dan ya jiyo shi daga bakin sahabin da yake cewa ya ji daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam kun ga yanda magabata suke wa ilimi hidima qala sai abu darda ya ce fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qul to lalle ni na ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan min aljanna duk wanda ya bi wata hanya yana mai neman ilimi akan wannan hanyar ubangiji zai shigar da shi wata hanya zuwa gidan aljanna lafazin da ya fi shahara shine man sadaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila aljanna wannan shine cikin al-arba'un an-nawawiyya ko duk wanda ya bi wata hanya yana mai neman ilimi akan wannan hanyar ubangiji zai sauƙaƙa masa hanyar shiga gidan aljanna wal mala'ikatu tadda'u ajnihataha ridan li talibil ilm abu darda kuma yake cewa annabi ya ce mala'iku suna shimfiɗa fuka-fukansu don aminta da yarda ga dukkanin mai neman ilimi ma'ana abin da ake nufi idan ya zo wucewa suna saukar da su don girmamawa ga shi wannan mai neman ilimin duk inda zai gita wajen wani mala'ika mala'ikan zai sauke fuffukensa don girmamawa a gare shi kamar yadda idan jami'in tsaro ya ga wani mai gidansa zai wuce zai kame don girmamawa ga wannan mai gidan to haka mala'iku za su sauke fukafukansu don girmamawa ga mai neman ilimi ta fata an gane wa innal alima yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fi ardi wal hitani fil ma'i annabi cewa lallai mai ilimi komai yana nema masa gafara duk halittar sararin samaniya <clears throat> mala'iku ne da wasunsu suna nema masa gafara duk halittar da ke a ban ƙasa suna nema masa gafara walhitanu fil ma'i hatta kifin da yake a cikin ruwa yana nema wa malami ko ɗalibi mai neman ilimi gafara in ya zo wucewa zai ce Allah ya gafarta masa a wata ruwaya hatta namlatu fi hujriha fi juhriha hatta tururuwa da ke cikin raminta in ka zo shigewa za ta ce a dawo lafiya Allah ya gafarta maka annabi ce wa fadlu wa fadlu al-alimi ala al-abidi ka kamar kamar lailatul badar ala sa'iril kawakib darajar mai ilimi a bisa mai bauta babu ilimi anan sai annabi ke cewa alal abidi a bisa wanda yake mai bauta darajar mai ilimi a bisa wanda yake mai bauta ba ilimi kamar falalar wata ne daren goma sha hudu a bisa sauran taurari kun ga darajar ko bambancin akwai nisa na haka bawa ya kokari ya zama mai neman ilimi in bai zama mai ilimi ba babu hasara a cikin zuwa makaranta amma akwai hasara mai yawa a cikin rashin zuwa rashin zuwa makaranta za ka koma ko zance baka iya ba ko tafiya baka iya ba ko cin abinci baka iya ba komai ma baka iya ba sa tufafi ma an ganka an ga wani ba kauye saboda mai karancin ilimi da kake tattare da shi Allah ya kira wannan makanta afaman ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ma inna ma yatadhakkaru ulul albab wanda yake da ilimin qur'ani yake kokarin aiki da shi zai kama da wanda yake makaho makaho wajen sa tufafi makaho wajen cin abinci da fata ana ganewa makaho wajen kwanciya bacci makaho wajen ibada makaho wajen mu'amala da fata an gane me ya kawo wannan rashin ilimi shi yasa Allah ce kaman huwa a'ma zai kama da wanda yake makaho mu yi kokarin mu tsira daga sharrin jahilci ko duk yadda za mu yi mu rika zuwa makaranta ko minti biyar goma ne mu samu wani abu na ilimi da za mu yi rayuwa a kansa in ba haka ba muna cikin matsala to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine mahalli shahidi ce innal ulama'a warasatul anbiya lalle malamai magada annabawa ne innal anbiya'a lam yuwarisu dinaran wala dirhaman lalle annabawa ba su bar gadon dinari ko dirhami ba ba su bar dukiya mai yawa ba wa auratul ilma sun bar gadan ko sun gadar da ilimi ne faman akhadahu akhadha bi hazzin wafirin duk wanda ya riko da ilimi ya riko da rabo wanda yake cikakke da fatan muna ganewa duk wanda ya riko da ilimi ya riko da ilimi da da da abu wanda yake rabo wanda yake cikakke babu tawaya ta kowane bangare shi yasan ya Ali bin Abi Talib ke cewa mun aminta da abin da Allah ta'ala ya bamu radina qismatul jabbari fina lana ilmun وللجهال مال فإن المال يفنى عن قريب ya العلم يبقى لا يزول mun aminta da abin ubangiji ya raba ya bamu mu muna da ilimi marasa ilimi suna da dukiya ita dukiya a bace mai karewa a lokaci makusanci amma daraja da falalar ilimi yana da wama baya gushewa to wannan shine hadisin hadisin ya hasan ko Hassan da gairi da fata ana ganewa to malam ke cewa allazina hum warasatul anbiya waɗanda su ne magada annabawa allazina ja'alahumullahu bi manzilatin nujum wanda ubangiji ta'ala ya sanya su a matsayin taurari yuhtada bihim fi zulumatil barri wal bahr ana shiryuwa da su a cikin duhun dare na sarari da duhun dare na teku idan dare yayi duhu ana amfani da taurari don su haskaka wa ɗan adam ya samu damar yin tafiya ana amfani da taurari idan cikin teku ake tafiya don su ganar da matafiya inda suka fuskanta kuma ana amfani da su don a gane lokacin sallah ana amfani da su a cikin teku don a gane ina ne yake alƙibla to malamai haka suke kamar malam yana gaya mana cewa duk inda aka shiga matsala mafita tana a tare da su da fata ana ganewa mafita tana tare da malamai <clears throat> amma a yau malaman su ne sahun baya ba wanda yake zuwa wajen malami don ya karbi shawara daga gare shi a matsalar da take damunsa lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallama kowa zai je karanta wa manzon Allah matsalarsa don ya bashi ko ya sanar da shi mafita to yanzu manzan Allah ya bar duniya ilimin malamai sun gaje ba mai zuwa wajen malami ya karanta masa matsalar shi don ya samu mafita wani zai je neman mafita wa a intanet zai je ya browsing ya googling don a bashi wata mafita a addininsa wannan ba a ba amma ba komai ne a wannan bangaren yake ingantacce ba don wani da ya ga larabci sai tsammanin addini ne akwai waɗanda suke kiristoci larabawa ne za su yi rubutu kuma su watsa wani zai faɗi wata magana mai daɗi mai daɗi a wajen karanta mai daɗi a ji amma kana makaranta ta da hadisi ko ƙur'ani sai ga sun yi hannun riga kuma saboda an yi da larabci sai ga wani ya nakalto yana hujja da ita saboda ina ya ji ya shawo daga mashaya wadda ke ba mai kyawo ba ya ƙi zuwa ya zauna gaban malami malami ya koya masa da fatan mun gane to su malamai ana ana neman shari'a yuhtada bihim fi zulumatil barri wal bahr a cikin duhun dare a cikin duhun teku abin zai tabbatar da hakan shine <clears throat> waccan aya da ke cikin suratul namli suratul namli wacce ubangiji ta'ala yake ba mu labari dangane da wancan mai dukiya ƙarun da annabi musa abubuwan da suka faru har mutane suka rudu da daular da ubangiji ta'ala ya bashi da fata an gane wata rana ya fito cikin mutanensa a cikin ƙawa cikin ado abun ban sha'awa kamar yadda muke gani a yau mutum ya fito cikin ado kai ka ce babu wani kyakkyawa kamar sa haka Allah ce fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu ladhu hazzin azim ya fito cikin ado Allah ya kira shi zina kina abun ya kai makura a wajen ado waɗanda suke son rayuwar duniya sun more su hole babu ilimi a tare da su suka cizi yatsa suka ce ya kai can mu ina ma mu ma mu sami irin abin da aka ba qarun lalle ubangiji ya ba shi rabo wanda yake mai girma irin abin da samari suke faɗa a yau mutum na bakin hanya wani ya wuce geda kai ya cizi yatsa ya ce ina ma mu ma a ba mu dubun wane ko dubun kaza ko wani ya ce a ba shi miliyan ɗari so min taɓi kaga wannan akwai alamun taɓin hankali a tare da shi da fata an gane to duk irin waɗannan masu sha'awar rayuwar duniyar kenan ita kadai kuma sha'awar ta ita kadai illa ne to suna faɗar wannan sai Allah ya ce wa qala allazina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihan wa ma yulaqaha illa as-sabirun suna faɗa suka ce a ah, wailakum kai can ai alkhairin da za ku samu a wajen Allah Shi ne mafi alkhairi daga wannan abin da kuke fata sawabullahi khairun amma liman amana ga wanda ya yi imani wa amila salihan ya aiki nagari wa ma yulqaha illa sabirun ba masu gamuwa da irin wannan alkhairi sai masu hakuri a cikin yawa Allah ta'ala da'a da biyayya ƙarshe dai na wancan mutumi mai dukiya bai kyau ba waɗanda suke fatan matsayin shi da suka gan shi suka koma suna cizon yatsa suka ce kai yanzu da mu ne irin wannan musiba mu ma za ta same mu ka anna Allah la yuflihu al da fata ana ganewa suwa suka tsamar da su daga fadawa cikin irin waccan musiba utul ilm Allah ce wa qala alladhina utul ilma su suka ba su kariya in ba da haka maza sun fada cikin wancan kabarin da haka shi ya sanya malam ke cewa ubangiji ya mayar da malamai kamar taurari ne yuhtadabihin fi zulumatil barri wal bahr da fatan muna ganewa akwai hadisi wanda ya shahara a cikin muslim hadisin abu musa ne da dama kun karanta wasu tafai daban annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa misali na ko misalin abinda ubangiji ta'ala ya aiko ni da shi min alhuda wal ilmi ka masal ghaisin asaba ardan فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثيرة النبي مثالنا da misalin abinda Ubangiji ta'ala ya aiko ni da shi sai ce minal huda wal ilmi na shirya da ilimi kamar salin gaisin kamar zuba ruwan sama ne ko kamar ruwan sama ne a saba ardon da ya sauka akan wata ƙasa fakanat min hafa ifatun tsayiba a wannan ƙasa da ruwan saman can ya sauka a kanta akwai wani ɓangare ko wasu jama'a ko wani yanki na ta wanda yake mai kyau qabilatul ma'a sai wannan ɓangare na ƙasa mai kyau sai karɓi wannan ruwa fa ambatatul kala'a wal ushbal kathira wannan ɓangare mai kyau da wannan ruwa da ya sauka sai fitar da alkala'a inda dabbobi za su samu ciyawa mai kyau su yi kiwo wal ushbal kathira kuma ciyawa mai yawa annabi ce wa kana min ha ajadibu a wannan ƙasa da ruwa ya sauka a wani ɓangare shi kuma tudu ne shi ma amsa katil sai ya riƙe ruwa fanafa Allahu bi hannasa ubangiji ta'ala ya amfani da mutane da wannan ruwa fa sharibu minha wasaqaw wa zar'u suka sha daga wannan ruwa da ya sauka wasaqaw suka shayar wa zar'u suka yi noma fa asaba qa'ifatan minha ukhra wannan ruwa sai ya ketare kuma ya je ga wata ƙasa daban inna ma hiya qi'an ita waccan ƙasa daban fako ce la tumsiku ma'an ba ta rike ruwa wala tumbitu kala'an ba ta bayar da ciyawa da za a yi kiwo sai annabi ta fa zalika mislu man faqaha fi dinillah wancan misali na farko na ruwan saman da ya sauka ya doki waje mai mai kyau ta fitar da amfani aka yi kiwo aka samu ciyawa ruwan ya gangara ya samu wata ƙasa daban da fata an gane wacce ita ma tudu ce amma ta karɓi ruwan kai amfani da shi ta sha ta shayar ta yi shuka sai ke cewa mislu man faqaha fi dinillah wancan misali na farko misalin wanda ya fahimci addinin Allah ne wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi abinda ubangiji ta'ala ai ko ni da shi ya masa amfani ruwan saman kaman shine wahayin da ubangiji ke yi ga annabawa duk wanda ya karba ya zamo kaman wancan yanki na ƙasa mai kyau da fata an gane sai ne misalin wanda ya karbi abinda Allah ya aiko ni da shi ya amfana da shi fa'alima wa allama ya iliminsa ya ilmantar shine ne da ruwan yayi zuwa kasar da take tudu amma ita ma sai ta karɓi wannan ruwan shi yayi ilimin bai tsaya da kayansa ba shi ma sai ya bayar iliminsa ya ƙetare ko ya tafi zuwa ga waninsa shine misalin waccan shirya da ilimi da ubangiji ya aiko manzo da shi wa masalu lamiyar lam zalika ra'sa wannan kashi na ƙarshe wanda wajen fako ne baya rike ruwa baya fitar da ciyawa shine misalin wanda bai damu da karatu ba walam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi kuma bai karɓi shiriyar ubangiji da aka aiko ni da ainihin ita ba dole mu dakata nan mu tsora a darasin mu na gaba idan Allah ta'ala ya raya mu ana nuna mu lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala muke roƙo ya haɗa mu aladar baki ɗaya wanda muka kuskure daga gare mu ne ya gane da mu ya kuma gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh